rahim jama'a assalamu alaikum wannan bayani ne akan wannan na'ura ta breakwaiting machine da aka yo da aka fito da ita daga wannan cibiya da ake ce ma renewable energy research center ta jami'ar umaru musa raduwa a nan katsina manufar wannan shine wato kokarin amfani da abubuwan da sukan zama kamar abin zubarwa a maida su makamashi kamar sharar gona da irin dusat katako da eh, takaddu haka barkatai da ake zubarwa da gona za a iya juya su zama eh, makamashi da muka yi babban taro a katsina shekarar da ta wuce ita mai girma wa gidan gwamnan jihar katsina hajiya fatim dr fatima eh, shema ita ta bamu wannan kalubale to alhamdulahi shekara ɗaya da 'yan watanni bayan wannan an samu nasara kuma an fito da wannan na'ura kuma an gwada tana yi mu shine wannan technology da ba wani babban technology karamin technology ne za mu iya ɗaukar sa mu kai shi ƙauyuka da ƙananan hukumomi domin a yi amfani da shi a rage sare itatuwa sharar gona da abubuwan da duk ba a bukata muku a kone su barkatai a dawo ana amfani da su ana fitar da wannan tubulla na makamashi briquettes waɗanda za a iya amfani da su domin yin girki da sauran abubuwa kuma in allah ya da nan gaba za a gayyato makeranmu da masu sana'a hannu su zo a koya masu yadda ake wannan abu mai sauki ba shi da wutan nefa duk wanda ya ce koshi zai iya murza shi ya fitar da tubulla na girki to mun gode kwarai allah shi taimake mu kuma muna godiya ga ita excellency akan goyon bayan da ta bada akan wannan project mun gode kwarai والسلام عليكم ورحمة الله